أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a ashirin da hudu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari takwas, wanda ya daidai da tara ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga maru da gwari mijari kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka الفقه الأكبر نا أبو حماد إمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Makka zuwa Madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da uku za mu tashi daidai gabar da imamu abu hanifa allah ya ji kansa da rahama yake cewa abna'u rasulillahi wa banatuhu ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza da kuma matan da yayansa mata wannan na farko imamu abu hanifa yana so ya nuna mana aƙidan ahlus sunna wal jamaa aga abu ya yayi maganan ahlul baiti ko to yanzu a cikin ahlul baiti daman ai sun rabu bi sifa amma akwai bi sifa khasa to yanzu zai zo yi maka magana akan ahlul baiti bi sifa khasa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a keɓance su ne ‘ya'yansa da kuma ‘yan uwansa na jini wa'anda suka yi imani da shi wannan yana ƙara tabbatar maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne saɓanin wanda suke cewa shi ba mutum ba ne kuma shi ba aljani ba ne shi ba mala'ika ba ne to menene ana ganewa? in an ce mutum ne ba ana nufin an rage darajarsa ba ne a'a ɗan adam ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a siffa ta ɗan adam sai dai Allah ya keɓance shi da falala wanda a cikin ƴaƴan annabi adam da annabawa da manzanni babu mai daraja irin tasa kaga anan kayi adalci amma ka ce ba za a ce mutum bane to shi menene aljani ne in ka ce aljani ne kaga gaba kai wa kanka adalci ba in ka ce mala'ika ne ka gaba kai wa kanka adalci ba in to in ka cire shi daga dan adam me ka bashi kuma inda Allah ce kul innama ana basharun mislukum ni ka gaya wa al'umman ka ai kulli ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun kaga innama adatun min adatil hasr ni fa basharun mislukum mutum ne irinku bi ma'ana jinsinku mutane ne nima jinsi na mutum ne kaga anan ya tabbatar maka da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mutum ne abu na biyu Allah ya sanya mai ƴaƴa maza da kuma ƴaƴa mata Allah ce wala qad arsalna rusulan min qablik ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah tabbas mun aiko da manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam waja'alna lahum azwajan wa zurriya muka sanya wa wa'annan manzannin da suka zo gabaninka mata da kuma zuri'a kaga ya nuna manzo Allah yana da ne yana da zuri'a to kaga daga cikin zuri'arsa kenan wannan kuma ayar kaga ta tabbatar muka da cewa annabawan da suka zo gabanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya musu mata da kuma wato zuri'a amma a tarihi ya nuna a cikin annabawan akwai mutane biyu wanda ba su yi aure ba na farko shine annabi Yahya ana ganewa ana ganewa na biyu shine annabi Isa dan Maryam saboda shi bar rafa'ahu ilaihi ilaihi. Allah ya daukaka shi ya tafi da shi sama saboda haka kaga shi bai riga yayi aure ba amma a annabawa gabanin su duka Allah ya sanya musu ne mata da zuri'a to kaga wannan shine a Allah kuma ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika Wani nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihin kaga Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kulli azwajika ka gaya wa matanka wa banatika da kuma ƴaƴanka mata kaga wannan ya nuna yana da ne yana da ƴaƴa mata Allah kuma ya ce lillahi mulku samawati wal ardh ya ma ya sha’u ya habu liman sha’u inatan wa ya habu liman sha’u zukur au yi zawujuhun zukuranan wa inata sai ce wa ya ja’alu man sha’u a ya ce lillahi mulku samawati wal’ad mulkin samai da ƙasai na Allah ne kaɗai tilo babu wanda ke tarayya da shi ya ma ya sha’u Allah yana halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inasan yana kyautarwa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa ‘ya'ya mata zalla sai malaman tarbiyya suka ce shi ne annabi lut ‘ya'ya mata zalla Allah ya ba shi sai ce wa ya habu liman ya sha'u zukur Allah yana kyautarwa ga wanda ya ga dama ‘ya'ya maza zalla ne suka ce annabi ibrahim shi Allah ya bashi ya'ya maza bai bashi mace ba sai suka ce aunu zawwijuhum dhukranan wa ko ya cakuɗa musu maza da mata suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya cakuɗa mai ɗaya maza da mata mata hudu maza uku sai ce wa yaj'alu man a aqima Allah yana sanya wanda ya ga dama ba karare bai haihu ba suka ce annabi ya haya shi ne wanda bai haihu ba ana fahimtar haka to shi ne imamu abu hanifa yake so ya nuna maka cewa wannan raddi ne ga 'yan shi'a waɗanda suke cewa alis Suna wal jama'a ba sa magana a Kan iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma har ma sun ci mutuncin iyalan gidan manzan Allah ne ana fahimta to imamu abu hanifa ya ce mu a ta muta'allis sunna wal jama'a mun yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abna'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa banatu yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata maza uku alqasim shine ɗansa na farko sai abdallah wanda ake kiransa at-tayyib ko al-mahir ah, sai na uku ibrahim wanda mariyatul qibtiyya ta haife shi kaga maza kenan a mata akwai zainab sannan akwai ruqayya sannan akwai ummu kulthum sannan akwai fatima kaga an hada su sun zama nawa su bakwai duka ƴaƴansa guda shida na na khadija bintu khuwailid ita ta haife su alqasim shine ɗansa na farko mabi da shi ita ce zainab binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabi da ita shine abdullah mabi da shi ita ce ruqayya mai binta ita ce ummu kulsum mai binta ita ce fatima ita ce autarsa a bangaren wa nana khadija mariyatul qibtiyya ita kuma ta haihu ne a madina duk wa'annan kaga a makka aka haife su ita kuma ta haihu ne a madina mariyatul qibtiyya ta haifan masa ibrahim wa'annan su ne jerin gwanan ƴaƴansa to shine imamu abu hanifa yake so ya nuna maka mu a mu ta ahlus sunna wani jamaa mun yadda manzon Allah yana da ƴaƴa maza kuma yana da ƴaƴa mata nan raddi yake yi wa ƴan shi'a saboda su 'yan shi'a ba su yadda Ya'yan manza Allah guda bakwai ne su a aqidansu ya'yan manza Allah guda shida ne guda shida su ne wa'annan wanda na Khadija bintu Khuwailid ta haifa na ƙarshen ne Ibrahim su sun zarge shi sun ce ɗan zina ne kuma dalili shine hadisin Jabir ɗan Abdullah wanda Imam Muslim ya rawaito akwai wani mutumi baƙiɓe saboda asalin ita qibtiyya kyauta ce wanda muqawqis sarkin iskandariya na misra lokacin da manzo Allah yake tura sako zuwa ga sarakan duniya ya tallata musu musulunci sai ya ba Hafiz bin Abi Balta sako ya kai wa Muqawqis akan cewa shi manzon Allah ne ya karbi musulunci Allah ya bashi lada guda biyu saboda shi kirista ne zai kaga na farko zai samu ladan yi imani da annabi isa sannan kuma zai samu lada ne ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya je wurinsa ya tallata masa musulunci sai ce ka gaya min yaya wannan mutumin ya kare da quraishawa sai ce kaifal harbu kuma wa bain quraish yaya yake ya kare tsakaninku da ƙuraishawa sai haƙin bin abibalta a ya ce mai alharbu bainana sijalun wato yaƙi tsakaninmu da ƙuraishawa ɗan zamba ne yau mu samu nasara su gobe su samu nasara a kanmu to yana so ya fesa masa shubaha sai mu muƙauƙis ya kalli haƙin sai ce a nabiyullahi yugalab yanzu annabin Allah har wani ya samu nasara a kansa hanya kuwa annabi ne kaga yanzu yana so ya samu mai shakka akan me akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shubha to Hatib bin Abi Balta'a ya kwankwadi sunna ya kwankwadi tauhidi sai ya ce mai waladullahi yuslab yanzu dan Allah za a tsire shi in can annabin Allah ne Allah ya bada nasara a ciki da yaki to me yasa zai bada nasara a kashe mai ɗa? ko wanne ne bi? ta koko annabi <laughs> shine sai yace anta hakimun ji'ta min indi hakim kana da wayo kana da hikima lallai daga wajen mai hikima ka zo sai ya bashi kyaututtuka daga cikin kyaututtukan ya kai wa manzo Allah akwai mariyatul qibtiyya har da aka zo mai da kyaututtukan nan sai manzo Allah ce khabithun yace mutumin banza afara mulkahu ala al-islam ya fifita mulkinsa akan musulunci sai ce fala baqa li mulkihi mulkinsa ba zai wanzu ba a zamanin sayyidina Umar aka ci misal da yaki shekara shida a karkashin wato komandancin Amru dan As tun daga shekara ta goma sha biyar bayan an gama kadisiya sayyidina Umar ya tura shi ya je can to aka dinga gwabzawa da Misrawa sai a shekara ta da ɗaya aka samu nasara misra ta koma ƙarƙashin musulunci kaga shekara shida kenan bayan an gama sai sai na umar ya sa shi gwamna a garin ya ce zauna a nan to kaga a nan to akwai wani mutumi kifte a garin madina yakan zo wajen mariyatul kiftiya ya gaishe ta to zuwan nan da yake yi abdullahi bin ubayi bin salul sai suka fesa guba kamar yadda suka fesa akan nana aishatu sai ce ai zuwa wajenta da yake yi zina yake yi da ita wannan maganan sai ta dinga saikuletin ta dinga yawo aka dinga ya maɗiɗi da shi har labarin ya zo kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ji haka sai ya ce wa Ali bin Abi Talib je ka kashe wannan mutumin a cikin hadisin akwai fikihu da yawa kaga raddi ne ga sufaye wanda suke cewa manzo Allah ya san gaibi mutlaqi manzo Allah sai ya ce Ali bin Abi Talib je ka kaji Ali bin Abi Talib sai ya tafi mutumin na kwance sai ya zo da takobi yana zaune sai ya ga ya zaro takobi ya doso kansa ya ce me ya faru ya gaje kansa kawai sai ya arna kare sai ya ruga ya bishi. yana zuwa kusa da wata itaciya sai ya fada a wurin wannan bawan Allah yana faɗi a wurin sai Ali bin Abi Talib ya daga takobinsa zai limama masa shi kuma yana haka da kafafuwansa mene maka da zaka kashe ni Fan fankashafat sau'atuhu kasan mutanen da jabto suke sawa zani ne sai zanin ya kwarenye fa idza huwa majbubun sai gashi nan gabansa a shafe yake bai da azzakari to kaga maganan cewa yana zina da ita kaga ya kare aiki wa Ali bin Abi Talib ya ga yi da azzakari sai ya daga takobin bai soka mai ba sai koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan mutumin fa da ake cewa kaza ba haka bane majbubun mutum ne bai da azzakari to kaga Allah ya barrantar da wannan mutumin kaga ba a kashe shi ba ko na biyu ita ma mariyatul qibtiyya wannan zargin da aka yi mata ne Allah ya ne ya barrantar da ita amma 'yan shi'a ba sa kidaya Ibrahim daga cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su sun rika wannan ƙaryar da ƙagen da Abdullahi bin Ubay bin Salul yayi suka jingina suka ce ai shi ba dan manzo Allah bane shi dan zira ne na wannan mutumin ana ganewa ko shi sa Imam Abu Hanifa ya kawo maka cewa mu a aqidan mu ta sunna wal jamaa mun yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata khadija bintu khuwailid ita ta haifa mai ƴaƴansa guda shida mariyatul qibtiyya kuma ta haifi guda ɗaya sai imamu abu hanifa sai ambata maka ƴaƴansa maza sai ya ce wa wa tahirun wa ibrahim a ciki akwai alqasim shine ɗansa na farko na dan manzon Allah sallallahu alaihi shine alqasim wanda ake mai alkunya da abul qasim ana ganewa to shine ɗansa na farko a haihuwa a jerin 'ya'ya maza wa tahirun tahirun anan shine wato abdullah shine tahir shine ake ce mai tahir ko kuma a ce mai ne a ce mai tayyib ana ganewa saboda haka shine mai wannan suna abdalla ne ake ce mai da fahir sai ya ce wa ibrahimu da kuma ibrahim kaga ɗansa nawa na uku kenan kaga yanzu yana yi wa ɗan shi'a raddi saboda taɓa ibrahim an taɓa baitun nubuwa ana gane karatun in aka taɓa ibrahim kaga an cire shi daga ne ‘ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda babarsa ana kiranta ummul walad ita ce dalilin saukan suratul tahrim na biyu saboda suratul tahrim yana da asbabun nuzul guda biyu to ɗaya daga ciki shine kasantuwar babarsa mariyatul qibtiyya radiyallahu anha nana hafsa ta nemi izini a wurin manzo Allah za ta je gidan babanta wajen sayyidina Umar ta tafi kuma ranan manzo Allah na ɗakinta sai ya tara ya ɗauko mariyar kibtsi ya tara da ita a ɗakin mariya wa ita hafsa tana dawa sai ta ga ɗakin a kulle sai ta zauna tana jira fito wanda manzala zai sai ta ga manzala ya fito da mariyatul kibtiya sai ta fashe da kuka sai ta ce an rena ta duk a matan manzala ba wanda manzala ya taɓa ma irin cin fuska irin wannan a ranar ɗakinta kuma a zo da baiwa a zo a tara da ita a ɗakinta lallai ita an ci mata mutunci ta dinga kuka manzo Allah ya bata hakuri tana ta kuka dan ya faranta mata rai sai ya ce to ma mariyatul qibtiyya daga yau ta haramta gare ni shine sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka don nemar yaddan matarka Allah ne gafara ne mai jin kai ya gafarta maka hukuncin nan da kai ma'ana haramta wa kanka da kai nata Allah bai yadda da wannan haramcin ba kana nan a matsayin mai halaliya a gare ka ana fahimta to su ba sa kidaya ta daga ciki shine sai malam yace kanu bani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'annan ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dukansu suna ƙanana suka mutu alqasim shi ma ya rasu yana yaro fahir abdullah kenan aw tayyib shi ma ya mutu yana yaro ibrahim watan shi goma sha bakwai a duniya shi ma ya mutu kaga yana shi ma mai yaro ne ɗan ƙarami. ranan da ya rasu a rana aka samu wani sabon hukunci a musulunci shine kisifewar rana a ranan da ya rasu ne har ma sabai suke cewa wane mutum rana ma ta santa mutuwan ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikinsu manzan Allah ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah lallai jama'a ku sani rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah la tankasifani li mauti ahadin wala li hayati bata ta'a kisifewa saboda mutuwan wani ko dan rayuwar wani ba fa idza ra'aytum zalika fasallu wajhu idan lokacin da kuka ga an samu kisifewar rana ko wata ku yi sallah ku roki Allah to ranan da Ibrahim ne ya rasu to shi ne Abu Hanifa ya ce maka kanu bani rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan su wa'annan ‘ya'yan manzan Allah ne ka kaga raddi yake yi gawa ga ‘yan shi'a wanda suka kore sai ya ce wa fatimatu wa ruqayyatu wa zainabu wa umu kursum sai ya ce da fatima imamu abu hanifa ya gabatar da fatima ne a nan ita ce auta amma saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fuskanta a cikin ‘ya'yansa mata ita ce ta ɗauki siffar manzan Allah ɗari bisa ɗari fuskansa da tafiyarsa da murmushinsa da komai nasa ita ta ɗauka a cikin kuma 'ya'yan fatima wanda ya ɗauki fotokofin siffin fatima shine fotokofin manzan Allah Shi ne alhassan alhassan shi in ka gan shi ka ga manzan Allah siffansa irin na manzan Allah to kaga shi sa abu hanifa a nan sai ya gabatar da ita a farko amma ba don ita ba ce babba wasu daga cikin malamai suna cewa fatima ita ce babba amma kuma a tarihi ya tabbatar da cewa ba ita ba ce babba babban yar manzan Allah ita ce zainab ita ce ta biyu ana ganewa zainab ita ce yar manzan Allah babba alƙasin ne kawai ya girme ta to ita zainab radiyallahu ta'ala anha asalin mijinta wato wanda ya aure ta utuba ibn abi lahabin shine mutumin da ya aure ta an gane wannan kuma kafin musulunci ne utuba ya aure ta da ya aure ta da aka zo musulunci aka raba auren ana ganewa aka raba auren saboda ne makiyin Allah Abu Lahab da Allah ya saukar da tabbat yada abi lahabin wa tab manzo Allah ce dole ta fito yar manzo Allah ba za ta zauna a gidan makiyin Allah ba kaga dan uwansa ne ko kawunsa ne haka aka raba auren to da ta dawo shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aurat da ita ga Abu al-As ar-Rabi'u ko kuma Abu al-As ibn ar-Rabi' shine ya aure ta to shi Abu al-As ibn rabi' shine sai ta haifa mai umama wannan yarinyar da manzo Allah rike ta yana sallah in zai in zai abin sai ajiye to ita ce umama ta haifa masa ƴaƴa guda biyu akwai umama akwai aliyu aliyu bin abdul as ibn rabi' wannan 'ya'ya guda biyu ta haifa masa an gane to wannan bawan Allah shi ya aure ta kuma ta rasu to sai ya zo da ruqayya ita kuma ruqayya ita ce matar sayyidina Usman. ita ce matar sayyidina Usman na farko ita ta haifan masa Abdullah ta haifan masa da Abdullah lokacin da ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ummu kulthum ya bashi ya ba sayyidina Usman dan lokacin da Ruqayya ta rasu an zo da ita za a shigar da ita kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tara da iyalinsa wayewan garin yau nan kada ya tabata sayyidina Usman na tsaye ya tabata ba ba shi ya shigar da ita cikin kabari ba saboda kaga manzon Allah yayi hukunci duk wanda ya tara kenan akwai yiwuwar sayyidina Usman ya tara da iyalinsa wayewan garin dawa Ruqayya radiyallahu ta'ala anha ta rasu bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki Ummu Kulthum ya aura masa da Ummu Kulthum ta rasu manzon Allah ya ce law kana lal ukhra lazawwajnakaha da muna da wata ƴa ita da mun ƙara maka wannan dalili yasa ake kiran sayyidina Uthman da Zinnurain ma'abuci haske guda biyu ya auri Ruqayya sannan ya auruwa ya auri Ummu Kulthum ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta to shi a a wannan Zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abul bin Rabi ya aura shine ta haifan masa Umama da kuma Ali bin Abul wa'annan su ne ƴaƴan da Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta haifa ga mijinta ita kuma fatima ta haifi 'ya'ya ne guda biyu alhassan da alhussein alhassan shi ne wa tazaransa da husain shekara ɗaya ba 'yan biyu ba ne ba 'yan biyu ba ne alhassan an haife shi bayan shekara ɗaya aka haifi alhussein aka sa musu suna alhassan shi na farkon na biyun da zo to mu kuma in an haifa mana yan biyu kawai sai ka jance da sunansu suka zo ko Hassan da Husaini saboda kaga wannan ya nuna kaunarwa iyalan gidan manzo Allah kawai aka ce da sunayensu suke zuwa ka yanka saka kawai wani suna har ma in an ga yan biyu an sa musu wani suna da ba Hassan da Husaini da mutane ke ta mamaki saboda me al'adar mutane kawai Hassan da Husaini ko Hassana da Husaina ko kuma Hassan da Husaina ko kuma Hassana da Husaini idan haka suka zo ko to wannan yana nuna maka a yanayin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abu al-As dinnan ana ganewa asali mamansa ita ce kanuwar na na Khadija Abu al-As dinnan mijin Zainab ana ganewa abul as mijin zainab mamansa ita ce kanuwar na na khadija ita ce halatu bintu khuwailid wanda lokacin da in ta shigo gida manzo Allah ya miƙe yana marhaban bi halatu bintu khuwailid anna na aisha ta ce sai kishi na ya motsa nake cewa ka annahu laysa fi dunya imra'atun siwa khadija kai ka ce duk duniya ba wata ƴa mace sai na na khadija manzo Allah ya ce ta haifa mun yaya ta yi kaza ta yi mun kaza ta yi mun kaza to hala bint khuwailid anwar na na khadija ce ita ce ta haifi abul as ibn rabi'a wanda shine ya auruwa ya auri zainab binti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sai abu hanifa ya ce kunna jami'an banati rasulillah kaga raji ne dukkansu guda hudun nan ‘ya'yan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kaga yana ƙara tabbatar da akidan alis suna wani jama'a kan ‘ya'yan manzan Allah babu wanda suka cire saɓanin wa an shi'a sun cire guda ɗaya shi ne wa shi ne ibrahim to kaga mu aƙidanmu duk wanda bai yarda da shi ba wannan ya zama wato ballon mudillon ɓatacce abu batarwa idan ya ƙudurta haka to wannan mutumin ya karyata Allah da manzansa ya ƙudurta cewa baya cikin ƴaƴan manzan Allah to ya karyata Allah da manzansa saboda me Allah subhanahu ta'ala ya barrantar da wa ya barrantar da mariyatul qibtiyya daga wannan zargi shi ta Allah ya ce wa sahabbai ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا كوان da suka yi imani kada ku zama irin banu Isra'ila da suka cutar da annabi Musa me suka cutar da shi shine hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Imam al-Bukhari ya zo da shi a cikin Kitabul Ghusl ne wanda Imam Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a ƙarshen suratu al-ahzab shine annabi Musa da banu Isra'ila su suna wanka ne a tare kowa tsirara tumbur shi ko annabi Musa baya wanka cikinsu sai ya tafi can wani waje shi kadai sai ya cire kayansa ya kwade ya daure da dutse sai ya shiga ya wanka ya kafa sandansa sai banu isra'ila suka ce ai dalilin da ya sa annabi musa baya wanka a cikinsu yana da gwaiwa ne ai gwaiwa ne da shi shi sa baya wannan wankan to ranan da Allah yake so ya barrantar da annabi Musa annabi Musa ya zo ya kwaɗe kayansa sai ya ɗaure a jikin dutse haka ya nannade sai ya ajiye ya ɗauki sandansa ya caka a gefe ya ajiye sai ya shiga yawanka wanka yana idar da wankan yana fitowa sai Allah ce wa dutsen gungura sai dutse ci gaba da gungurawa annabi musa ya ciro sandansa ya bi kayan da gudu yana ya hajar izari kai dutse kawo min tufafi na har ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari da yazo yana sharhin hadisin yace kai ka gane sirrin da yasa annabi musa yake kiran dutse da cewa ya hajar izari ya ce duk da dutse baya ji baya magana amma dalilin da ya sa annabi musa ya mai magana ya yi aikin masu magana shine guduwa da ne tafafin da ya yi ana ganewa sai da ya zo tsakiyar banu isra'ila sai allah ce mai tsayanan sai dutse ya tsaya cak annabi Musa yayi sauri ya ɗauki kayansa yana ɗauka to duk banu Isra'ila ai sun ganshi sai suka ce ah ashe yi da gwaiwa ashe yi da gwaiwa ne sai Allah ce fa barra'ahu mimma qalu to Imam al-Bukhari ya zo da wannan hadisi a cikin Kitabul don dan yayi wa mazhaba ta Shafi'iyya raddi saboda su mazhaba ta Shafi'iyya baya halatta kai wanka bijidir sai ka sa kambai shine sai Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a wurin don ya nuna cewa ai ya halatta ga manzo Allah ya labari to har wani suna cewa ai to ai haza shar'u man qablana daga ta ai huwa shari'atuna li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi kana ganewa to shine Allah yake ladabtar da sahabbai kaf ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda banu Isra'ila suka cutar da wa annabi Musa har Allah ya barrantar da shi daga abin to shi ma manzo Allah kaga an cutar da shi akan Nana shatu an mata ne zargi na zina Allah ya barrantar da ita daga ina saba samawat sannan ita ma Qibtiyya ya zo da shi kaga yanda ma aka kure dan Shi'a Ali bin Abi Talib ya kawo labarin to kaga kankat kenan kaga yanda aka kure dan Shi'a da shi kenan Ali bin Abi Talib ne ya kawo labarin dan manzo Allah ma bai san da hakan ba to kaga yanzu waye ya ƙarya in kun ce Ali bin Abi Talib to kun kafirta aqidar ku in kuma kun ce yayi shi ma kun kafirta an gane to kaga anan ya tabbatar da Allah ya barantar da ita da dame daga wannan magana amma har yau suna nan da wannan kudiri kuma suna faɗi a cikin al'ummansu Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci za mu akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a gaba na kusa da ƙarshe insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi a wannan gaba na'am na'am alƙasim shi ne ɗan manzo Allah na farko eh abdallah kenan a'a asalin a jerin gwanan 'ya'yan manzo Allah alƙasim shi ne na farko na biyu ita ce zainaba na uku shine abdallah na hudu ita ce ruqayya na biyar fatima a ummu kulthum na shida fatima sannan na bakwai shine ibrahim haka suke ajibi an gane eh ummu kulthum ita ce second to the last daga ita sai fatima ita ce ta biyar dai fatima ita ce ta shida alƙasim shi ne na farko zainaba ita ce ta biyu abdallah shi ne na uku ruƙayya ita ce ta hudu umu kuzum ita ce ta biyar fatima ita ce ta shida na bakwai shi ne ibrahim kaga shi mamansa daban na'am na'am na'am نعم نعم eh wannan tambaya ka ajiye ta sai gobe saboda ina da program da zan yi ina da live program bayan wannan to ba zai yiwu saboda ina so in kiyaye lokaci in sami program din akan lokaci sai gobe insha Allah sai kai maimaita tambayar nan sai mu amsa ta abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana ke gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka inda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya ko fiye da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa da dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro idan mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah ya bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdaus ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk